muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris beli idan dai baku manta ba mun bar yaya tukuro inda yake fasalta halayya irin ta sunusi wato malam har yana cewa ai idan ana neman kuli-kuli ko sawun keke aka samu sunusa an gama ku bar kawai yake burge a duniya da aka yi dariya da mayar da abin raha illa ni da na tsaya a murmushin yaƙe kawai saboda kaɗuwar cikin da na ji sakamakon kiran malam da ya shigo wayata don na bi na rikice har na kasa ɓoyewa kafin na ɗaga wayar sai da ne su magiya cikin raunin murya don allah ku shiru sai suka tsaya suna kallon kallo a rikice kuma cikin ladabi na ɗaga wayar na fara sauraron sababi da bala'in da yake sauke min har da haɗa da zagi wai na kashe waya tun rana don kawai wuna gidanmu to nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba ban ko iya kare kaina ba illa rawar bakin da ya kasa samar da furuci sai da dan kansa ya gaje sako ya ce mu yanzu kina ina ina gida na amsa da raunin murya da son kacamewa da kuka bai damu ba ya kare ta nan take wallahi karya kike na shiga zagaye ɗakin da ido ganin yadda duk suka zuba min na mujiya cike da gulma musamman ma ya tukuro sai na tashi na fice daga falon na tafi can zoro ina kuka na. malam baka yadda da ni bane me yasa na fa ji hayaniya ya sake tarata a zafafe yana rufe baki na amsa talbijin ce malam ya jima cikin shiru sannan nisa abin da ba na so khadija shine ki hau turbar da za a raba mu ina son kin sani ya ajiye wayar ba tare da ya jira cewa ta ba sai na ji sha'awar in zauna sosai a zoran nan ta gurza kukan malam na sona ba a san yana sona ba sannan tashi kai tsayen wuce gidana in fita hanyar malam musa tunda malam baya son rabu kowa amma hakan bata samu ba saboda tuna yadda mahaifina mai kokarin farfado da ɗiyanci na gare shi a yanzu ya damu da kulla zumunci da malam musa da na gama zaman kuka na a soran sai na goge hawaye na koma cikin gidan na shiga ana hira ƙasa ƙasa ina shiga kuma aka yi walanke luwa aka canja ta wannan yasa na tabbatar an yi da ni ban ne ba su ba ne ne wuri na zauna su kuma suka sauya wukar siyasa aka ci gaba da hira da babu laifi ta ɗan ɗauki hankalina. na sai da aka kira sallan magariba sannan na ban kwana da su na bar gidan bayan na gama cika bakin na samu yan uwan da zan yi zumunci a can na bar yayi tukuro har sati ɗaya ina jinya a malam malam da nake ci ta saba dokarsa jefi jefi sadiya na zo masa gida tun bayan wayar da ya zage ni tas da zargin rashin koma ta gida a kan kari ya dawo ya ce mun so sona ne janyo ban ƙara samun wayarsa ba abin mamaki kuma saboda sadiya na rage damuwa duk da a hira da ita ina fahimtar ta san abubuwa da dama a kaina ciki har da auren sirrin da nake da malam sati biyu da tafiyarsa allah yau mahaifina cikawa lalle na ci kuka da damuwar da kila ina kafin yanzu ya mutu ba lalle in damu kamar haka ba saboda yanzu na fara jin shinshina ashe dai na taki sa a rayuwa da mai ƙina zai dawo ya so ni lokaci ne kawai bai ba na yi ƙoƙarin karya dokan malam ta haramta in buga masa waya idan ya bi gidana amma na gwada kiran wayar tasa na kasa samu akwai wata hikaya da ya sha karanta min ta wata matar kirki da aka zo mata da labarin rasuwar mahaifinta saboda bata samu izini daga mijinta ba ta ki zuwa sakamakon haka mahaifin na ta samu rabo wannan wa'azin yana kafin da zuwa gidansa ya hana ni shiga dangi da iyaye to a rasuwar babana ma ya so yin aiki inda na ke ƙasa ƙasa na ki zuwa har aka yi uku ina jiran wayan malam amma shiru wannan abu da ne ba karamin ƙara min baƙin jini a dangina ba da kuma gun mahaifiyata har ma da mutanen garin kai har ma da waɗanda suka ce na fita daga musulunci saboda abin da na yi shi ne ƙarshen rashin imani da tausayi anti sadiya da malam musa da kansa suka zo suka dinga bani baki da nuna min haɗarin da na shiga akan matakin da ɗauka mijinki zai fahimce ki idan kika nemi gafararsa bayan kin je kin toshe waccan kafar ki daure khadija in ji malam musa da kyar da jibin goshi na amince na biyu su ranar sadaka bakwai da 'yan kwayoyin kayana bisa shawarar sadiya na cewa in ɗan yi wasu kwanakin daga tsautsayin cikin shege na zuwa yau shekara biyar zuwa shida kenan ban taba sa ran cewa dangina suna da kwanji a kaina ba sai bayan rasuwar mahaifina daga zuwan gaisuwar mutuwa in kwana uku in dawo sai ga tawaga 'yan uwa na haɗa kai da bakin nazo kenan ban san abin da gaske ba ne sai da na gani da kwanaki arba'in cas a cikin ƙauye cikin rayuwar ƙuncin ƙauye da zuciya wadda ta hakikance an ɗaura mata alwalar barin duniya a turba raba ta da malam ƙudurin dangina shine lallai idan malam na suna to kai batun aure na ga danginsa da iyayensa in kuma ba zai iya hakan ba to kawai ya sake ni da wannan niyyar suka ci gaba da riƙe ni suna jiran malam ya kawo kansa har tsawon watanni uku abin da ya ba ciki na damar watayawa har ya shiga watanni na shida kenan a cikin dabarar su ce ina jin aka sa wani ya share lambar malam a wayata balle ma ne in kira shi duk da ba shiga take ba sannan aka kafe ni da sharaɗin cewa in kika gudu kika koma ga mutumin nan ba tare da ya zo mun yi zube ban kurya ba to idan kin tashi ke nemo su iyayen ba mu ba har abada babu mu ba wuke in ji wani babban wan na mai faɗa a ji wanda ni kuma nake kallon banza a banza da lokacin da tsautsaye ya same ni gudu na suka yi malam ɗin da suke wa tawaye ne kaɗai ya rungume ne su haka ni dai na san ba wannan ne karfe na a gidansa nake gudu ba sai dai ma in sihiri su kai mu dan dukkan ba su kai rabin darajar malam ba a idona balle na zaɓe su na bashi abubuwa biyu da suka fi damar raina su ne ina mala ya ɓace min har a waya sai kuma ciki na da malam baya so haifa gashi da alama kalilan ɗin watanni yake jira duro duniya ko da ko zai samu hukuncin a kashe a jefa a kogi ne babu zato na dinga jin yakuwar malam ya zo a cikin gida kuma ma wai har an hana shi gani na a ranar nan na ga tashin hankalin da ban taba tsammanin ana kimsa a rai shi ta ci gaba da rayuwa ba na kwana na wani cikin rudin zuciya da shige da fice kafin samu azancin binciko wayata bayar da batira a sirce a kai mun caji sannan zo in fara shirin kiran malam hakan kwa kai da sanyin safe washe garin ranar sai ga kiransa na suru, wayan ne lamuwa a cikin duhu na kara a kunna ina neman fashewa da kuka khadija kin janyo za a kashe mu da ranmu da kalmar da ya buɗe tattaunawa mu kenan cikin rikita da ɓacin rai ni kuma na ƙoƙarin haɗe kuka na na ce da neme da kika kasa juriyar zaman jira na watanni biyar kacal na dawo ke ji abin da rike ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na iya furtawa shi kuma ya zarce da alama yana da kishin sakin maganganun sai yanzu ya samu fage shekaran jiya na zo gidanku na game da tuhuma iri-iri har da ta ɗanyen hukuncin kashe mana aure abin mamaki ba abu wanda ya damu da bin ba'asin dalilin da ya sa na ɓace a rayuwarki alhalin kina matata kuma wadda nake so har tsawon wata biyar cikin fargaba na tare shi ba haka abin yake ba malam ko wata ba kai ba da tafiya suke rike da ni a yunkurin su na raba mu ka faɗa min me ya faru da alama shi ma ya mamakin jin haka don haka a gurguje ya amsa min an sace wayoyi na waɗanda na tanadi lambaki a washe garin ranar da muka yi wayar ƙarshe da ke ba an kammala aikin hajji kuma muna haramar dawowa gida na game da haɗarin mota wanda ya janyo min kara biyar waɗanda suka ɗauke ni jinyar rago watannin nan yau kwana na huɗu kacal a garin nan na same shi da matsanancin duhu tunda na tara babu ke cike da tausayi na dinga jero masa sannu ina ƙarawa har sai da ya tare ni kin ce min a watan da na tafi kika bar gida me ya faru ban damu da sai na turo wani ya sanar da ke ba saboda na tabbata ko ɗan kunnen ki zaki iya sayarwa ki ɗauki nauyin kanki ba haka ba ne malam na tare shi cikin kuka sannan na sanar da shi komai tun daga rasuwar baba kawo yau ya dinga maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haɗe da neman baba gafara ubangiji tsawon lokaci sannan ya faɗo nasu alhinin khadija wai me yasa mutane ba sa tausayin mu duk wanda ya tashi juya son zuciyarsa kanmu zai tawaye kifar jiya nan sai da na samu mahaifina na tuna masa ke da kudirina na aurenki wanda nake da shi har yanzu sai kuma tuɗa min ƙasa ido ya sake ci min alwashi sai bayan ransa anya kwa khadija ba so yake rasa ni ba kawai sai Malam ya fara min kuka haba aiko muka taru muka tarafsa kuka har muka ya ishe mu sannan Malam ya sa mana aya kin yadda ki banni ko ya faɗa a rauna ne da sauri na kaɗa kai ba zan iya ba malam kai tsaye amsa min to ya zama wajibi ki zaɓe ni ki bar su mu dawo mu zauna tare sai mu tattauna yadda za mu tunkari mahaifina in yaƙi nima sai ya sallama ni mu huta cikin karsashi na amince muka bar shi akan gobe zai sake zuwa ya rarrashe su idan sun ƙi zai ce to shi kan ba zai saki ba yana son aurensa kuma a bashi matarsa a bashi lokaci zai abin da suke so ni kuma an so jin ra'ayina nuna mijina nake so hakan da za mu ya ki gudu su ƙara kafa miki kwandon zagin su da ba san ci gaban da duniya ta yi ba ya kare da faɗa mun haka Duk abin da muka shirya a waya shi ya fara a gaban waliyai na kiri-kiri na zaɓi mujina na wasu baba uzu yana har kuka da hukuncin da na yanke a nan kowa ya ci laye ya zare hannu da kaina ni kuma ban karya ba mala ya goya ni muka gida kwanaki bakwai muna fanshe kewar juna yana wuni a gidana daga safiya zuwa yammaci bai taɓa magana zungurerin ciki na mai wata sama da bakwai ba har ma murna ya banna haifa rana kwana na takwas ya ce min yau za ki shirya mu je asibiti a cire yaron nan Khadija. Na zuro na kallon sa ruhi na da jin ciwon wannan zaluncin zuciyata na karyata cewa masoyi baya zalunci. Duk da haka sai na samu kaina a karo na farko da nuna damuwa. Malam ina son cikin nan na rantse da Allah na gaji da zubar da ciki musamman wannan da ko yanzu na haifa zai numfasa. Fuskarsa ta so ta canja da fushi amma gardamar da ta fuskar ta nuna ya sauya mamakin ya danne fushin. Ya zugum yana kallona da kyar ya kokarta ya ce yanzu Khadija kullum mun yi ta maimaita magana ɗaya kenan in kin sha kurin ki ina tsammanin wannan ne na ƙarshe in sha Allahu ba za mu kuma wani ba tare da auren mu ya fito duniya ta gani ba ki manta ki bani lokaci ki gani dan Allah na fara hawaye sosai wanda nake shakkun maimakon ido kunne yake toshe min daga sauraron kalaman yaudaran malam sai dai wannan bai hana gangar jiki na yi masa biyayya ba na biye shi muka tafi ba tare da na tsayar da kukan ba a ɗakin tiyata daga ni sai likita na inyamuri wanda ya ji hausa kamar jakin kano da kuma ma'aikatan jinya biyu ɗaya bahaushiya ɗaya ibra maimakon a kai ni gadon injina da karafan da aka saba min izaya da zuwa cire cikin sai gana a gado irin na masu haihuwa ana ta kokar ɗora min ruwa suna ta hirarrakin su cikin turanci kwatsam na ji likitan ya watsu hausa da alama tambaya wata masa. cikin wata takwas za mu yi aiki drip za mu sa mata ta haife shi mu yara da hanzari na da cikin kallonsu su duka a firgice suka dinga duban juna sannan suka tuntsire da dariya likitan ya kama kafaɗata yana tura ni nufinsa na koma na kwanta barin da jikina yake yi ya sa ni bin umarninsa ba don na gamsu da kwanciyar ba ya matsa gaba ya ɗausa ba hannu yana sawa cikin ce mun na karɓe ki wajen mijinki a matsayin wadda zan cire wa ciki kamar yadda kuka saba sai dai ban niyya aiwatar da hakan ba saboda ina tausayawa wa rayuwarki duk inda aka kuma miki aikin zubar da ciki irin wanda aka yi miki da ya gabata akwai yiwuwar aibi babu saboda haka ke sauki mu sauki zan yi yadda zaki haife shi kawai ɗa ne ba kwa so ko sai an so zai rayu ko barinsa jikin cibiya aka yi ba zai ɗau lokaci ba ya bar magana ya shagala da matso mai sannan sa kan akwatin kwamfuta ni kuma na shagala a kai can yadda muka zama wasu 'yan fashi da makami akan 'ya'yan da ta suke samuwa yadda nake kwanta a kan gadon nan wai ina shirin haihuwa ɗan da za mu kashe in na ce so ya hana ni jin haushin malam na ci ƙarya na kwana da yunwa hawaye ne kawai ke fita ido na wani bin wani ina kirga 'ya'yan da muka kashe ɗaya ɗan gaba da fatiha da biyar ɗan bayan fatiha har ga bakwai a hanya duk me muke son cimma har azancin masu shi na zuwan aro ko zan samu amsar amma na gaza ɗaya daga cikin ma'aikatan jiya na ƙoƙarin tsira allura a ruwan da aka makala min likita ya dakatar da ita kafin ta mutu bari mu mata wani karambani ko za ta je da na fahimci yarinyar nan wa ce dama zan mutun da gaske na samu harshe na na ambata ba tare da huhuna ya bayar da iskar da za ta fitar da sauti ba likita ya zaro min ido yana cewa idan kin san ba za ki haihu ba to kar ki kuma ciki kada ma za ki haƙura domin mahaifarki na dab da lalacewa malama man ɗinki ya fiye son kai bai jira na tsefe magana sa lin, taje ya sauya ta ta tsiyaya allurar wadda ta ɗibi sakanni kaɗan da fara shiga jikina ta fara tafiyar da ni bayan dogon naƙuda da neman rasa rai na haifa ɗan wanda ban gama tantance kukansa ba to a lokacin su ma ya tafi da ni ban farka ba sai da sanyin safiya ni da na zo asibiti da yammaci ina ɗan ko yar da abin da na fara tambayar nas ɗin da ke tare da ni kenan bayan na buɗe ido na na ganta ɗakin da gani sai ita da alama ba ta jin hausa ta fita da sauri tana ɗaga min hannu sai ga ta da wata biyarabiya mai tata ta ta hausa madam me kike bukata ta tambaye ni na maimaita mata ina ɗana ko yata mace ce ta rasu tun jiya an binne ta ban kammala jin maganar ta ba na shuɗa wata irin duniya ta kunci da rashin tabbas wadda har yau ban fito daga cikin ta ba duk wata walwala da annuri ya ɗauke daga fuska ta tsammanin malam da likita ciwo ne kasancewar na jin jiki amma ni kaɗai na san cewa so nake na farka daga mafarkin ɗorewar rayuwa da malam na ga abin da muka tsinto amma mafarkin na gwada min ƙarfi da nuna ba shi zo sace ni ba ni na sato shi na sha jinya ba ta wasa ba bayan haihuwan nan tamkar ma zan wuce amma na dage a rayuwar da alama kamar zan karɓa wuce Diya da malam ya so kunshe na ɗaki a wannan karan na ƙi kunsuwa dole an ta sadiya da malam musa suka faɗo rayuwata suka zama mataimaka har na ɗan fara samun sauƙi na fara ɗamara komawa bakin aikin da na saba amma da alama na dawo da ƙudurori muna zaune muna karya kumallo a wata safiya da na hakikance malam ya lallabo ne ya yi abin da ya saba nan fa na dinga atisayen yadda zan ballo kuraye ko ma zakuna har Allah ya bani sa'a na kwanto da shi. na gaji da kisan kan da muke malam na faɗa ne fuska yar gaske har ga Allah ban zaci zan iya kamata ba malam ya kasa ne mun duban rashin fahimta dama tuntuni idan sa kai na yake sai dai duban da yake mun daban ne ne kuma ina ta faman fasge-fasge na zan nuna kan magiya waye me ka wannan maganar ya tambaya na lasan labbansa da lokaci da suka bushe ni kuma na nuna kowan kula na fara jin a raina lalle ban yi koramin aikin da Lada na zai iya biyan diyar rayukan da muka kashe ba kirga malam na gwada da yatsun hannuna ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai lalle da na bar ko rabi sun zo duniya allah ne kaɗai san adadin mutanen da za su kirga ni cikin masu gata saɓanin yanzu da nake a rataye tsakani da allah malam na fara nadama zuwa na duniya don ba da za a ko kaɗan a cikinta tuni bar mamaki ya waje a fuskarsa zuwa yanayi na damuwa sai dai akwai alamun zo yake shanye don ya fara kaɗa kaɗan kai cikin tilasta kai murmushi ni dama na san malam musa da matarsa sadiya ba za su zama alheri a rayuwan ba su suka fara zuga ki ko ko dama abin da sadiya take son ki je makarantar islamiyya ki je kenan shi yasa ta zugo ki ki tambaye ni bar barki islamiyya da yake na atisayu fuska ta babu tsoro ko murmushi na kawar da kai ina kallon wani wurin daban ba ni da niyan ce komai don na fi son in samu zazzafar gaban karya da ya gaji da jiran cewa ta sai yanke hukuncin da na hakikance shi kansa zai iya rainawa. kar sadiya ko musa su ƙara shigo min gida na ƙara ganin su da ke ran kowa zai ɓaci yanzu na samu gaɓar da nake so hmm, malam kenan muna magana ciki da haihuwa da kashe rai kana maganan makotan da a kashe kuma ban taɓa ba su rabin ɗigo ɗaya na so da biyayya da na baka ba ina mamakin yadda rayuwa ta ke shirin faruwa ta ƙare wallahi na fara tausayin kaina na ƙare da goge kwalla ya yi dira-dira ya rasa abinci mun saboda alamun shiga mamaki wannan rigima da yawa take khadija ni ban ishe ki komai ba a duniya me na hana ki dubi gidan da kike zaune wanda matata yar boko ban mata kamar sa ba komai naki ne ban taba gajiyawa ba babu abin da kike da kuɗi amma haka nake baki babu dare babu rana baki san darajar zinare ba amma haka nake ka miki dan ban cire ki daga cikin waɗanda ya kamata su ji darajarsa da daɗinsa na tare shi cikin jan sautin kuka haka fa malam amma yanzu na fara ganewa cewa ba su nawa bukata ba irin san da kake mun ba shi nake bukata ba wanne kike bukata da ya fi shiga ta ya faɗa cikin rikicewa kai tsaye kamar dama ina tare da amsar na hau zazzage masa ashe ina da bukatar mai nauyi na a bayan kayan tsufa ko mutuwa ashe ina da bukatar abokan ɗebe kewa shaƙi kai bayan talabijin da wayoyi kai ashe ma ba auren ka kawai nake so ba in na aura in zama taka har abada amma yanzu fa in ka riga ni mutuwa rayuwata za ta koma sabuwa ne kuma ta gajarci idan ka sake ni kuma zan tashi a tutan maho da alama kalmata ta ƙarshe ta mugun bakanta masa fuska ya tare da tsawa yana girgiza kai yau dai kawai kin kullo zaki ci fuska ne na gode ya faɗa a fusace fuhu ya tashi ya ba abincin ya kule ɗaki na bi shi da kallo ƙwallo na tsatsafo min amma ko a farce ban yi tunanin bansa ba in na bi shi da haƙuri da rarrashi labarin canja zai yi ni kuma har yanzu ban shirya karɓar cikin da za a ce na zuba ba mun fi rabin awa yana ɗaki ina zaune inda ya banni na gaji da hawaye na zauna da kuɗaɗɗen ido can sai gashi babu zato ya fito hannun sarki da wasu takardu da ciki na ya hargitse sai da na ji kamar naƙuda da na bar wata biyu da suka wuce malam ya zaɓi ya sake ni tashi a tutan mako abin da zuciya ta kira min kenan tana jiran a furta sakin ta fashi ya zo na kujerar da tafi kusa da ƙofar ɗakin da ya fito yana ya fito ni zo ki gani ƙafata na karkarwa ta kai ni gurinsa da kyar na zauna kusa da shi ya dinga maimaita karatun takaddara. tamkar baƙuwarsa na yawa takardar farin sani wato ta gidan da muke ciki ne daga fili zuwa zama wasa gida dukkan kuɗin da gidan ma ya lasa na sani nan ya sha faɗa min ya fara magana sanyi sanyi na da kin yi min halacci khadija iyakar iyawaki amma na san san da nake miki ne jagora duk da yawa kalmomin ki na sare nawa. na yarda in na mutu na barki zan iya barin ki da jidali ko kuncin rayuwa da zaman ƙauye ban yarda zan iya sakin ki ba balle ki tashi a tutan maho kar ki zargin ni da wannan zalunci amma duk da haka bari na danyi wani abu wanda zai ƙara tabbatar miki na san ki kuma ba san rena kike rayuwa da gefen rayuwata ba ne ka saki ina kallon sa rena na son ya ɓaci tunan na tanka gida malam ke sanya ya bani alhalin ba shi nake bukata ba magana kashe rai na yi wanda yake shinshino na ya zargi a tafi tare amma an zo za a bani gidan da zan mutu in bar wa baitul mali haka dai na saurare shi ya koro jawabi na mallaka maki gidan na halak malak gashi nan na rubuta na sa hannu kuma zan gayyato shaidun da za su shaida na fara kaɗa kai tare da kuka na gode malam amma ba shi na fi so ba sai jikinsa ya ɗaurawa mai kika fi so sake ki na girgiza kai da sauri alkawarin ba za a sake zama min da ciki ba nan da na yi amsa ba za a sake ba amma in ba cikin ba babu laifi na kaɗa kai da sauri a rikice ce to don allah mu kashe maganan nan na rantse da allah tana ɗaga min hankali na bi shi da kallo kawai kwakwalwa ta cike da tambayoyi ya kama hannuna ya danƙa min takardun yana ƙara jaddada min na baki ina ta juya su cikin hawaye sannan na ɗaga kai na dube shi dama zan iya zama iska in shiga kirjinka in ga dalilin san da kake mun malam ya dan fara sakewa menene kike shaku wanne ne ban nuna miki ba da kyar na ƙara dagewa na amsa masa da iyakar gaskiya ta kana zo na kake kashe 'ya'yana kuma ka kasa wani yunkuri da za mu fito da auren mahaifa 'ya'yan da ba za ka zarga ba ya jima cikin shiru kafin ya tanka zancen bai wuce ba kenan kana amsa min zai wuce na faɗa ina sheƙa masa murmushi shi ma ya rama kawai ina son ki ban san dalili ba 'ya'ya kuma an gama kashewa aurenmu kuma a bashi shekara ɗaya a gani zai fito duk da babu abin dariya a maganarsa aka na samu kaina da bangalewa da dariyar hankalinsa ya kwanta ya riko ne na murna da neman ba'asi kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris beli ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama